وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa birnin madina na da hekara 1446 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan uku a gregorian kalanda 2025 dan ci gaba da darasinmu na tarjamar ma'anonin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi a nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kuma kan titin mai tama yusuf sire idan jama'ar musulmi ba su manta ba jiya mun karike zuwa karshen suratu Safi, inda muka haɗa izu goma tuf daga fara tafsirinmu a wannan masallaci mai albarka zuwa yau akalla kusan shekara goma sha ɗaya ko zuwa shekara goma sha biyu Allah ya taimake mu mun haɗa izu goma daidai muna addu'a Allah ya karɓa mana abin da muka yi daidai a cikin waɗannan bayanai da muka yi a cikin waɗannan surori abin da muka kuskure ko ƙarancin iliminmu ko ƙarancin bincikenmu ya sa ba mu faɗa ba ko kuma muka wa daidai ɗin muna addu'a da ni da ku Allah ya yafe mana ya kau da kai daga wannan kusakurai kuma sha Allah ta'ala yau za mu tashi sabuwar sura za mu ɗauko kenan daga izu goman sama mu sake gangarowa mu haɗu da izu goman ƙasa Shi ne daga izin wala jadilu ko kuma a takaita mu daga farkon suratul kabuti a kafin mu ainihin wato shiga kan sura ko malam ya dawo mana akwai sabakun lisan guda daya da aka samu jiya sannan kuma akwai tuntuban harshe ko mu ce abunan din tuntuban bayani cikin bayani wanda ya kamata mu tsara ganar da junanmu abu na farko cikin bayanin da ne kan cewa lalle da mu da kiristoci mun yi imani ko muna da aƙidar cewa annabi isa bai mutu ba e haka magana take da mu da su mun haɗu a wannan amma su suna da aƙidar ya mutu ne su suna da aƙidar ya mutu an gitiye shi amma dai daga ƙarshe ya tafi, ya tafi sama Ina fata an fahimta mu kuma musulmi aqidar mu shine bai ma mutu ba kwata-kwata Allah ne ya ɗauke shi yayi sama da shi kuma kafin iyama Allah zai take dawo da shi zai zo shi zai yi jihadi kuma zai yada awar musulunci a karkashin karantarwar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama so inda bayanin bai fito ba shine su basu su yarda cewa Annabi Isa bai mutu ba su sun yarda ya mutu an gitiye shi shi sa ma za ka ga suna yawan yin hotonsa a cikin cocinansu ainihin wato ya yi haka ya yi galau da kai haka a matsayin wanda aka gitiye ko aka ainihin wato rataye ko aka sakale ko aka ainihin wato rataye shi to wannan mu ba mu yadda da wannan ba mu abinda muka yadda da shi annabi isa har yanzu yana nan da ransa tun daga ranar da Allah ya halitta shi har zuwa rana mai kamata yau har kuma zuwa ranar da Allah zai sauko da shi to daga nan ne kuma zai kashe shi ina fata an fahimta to anan ne zai cika wannan ayar ta cewa kullu nafsin za'iqatul maut an gane to wannan shine dan bayanin da ya kamata mu gane cewa mun hadu a aqidar mu ta cewa zai ya tashi sama amma mun rabu a aqidar mu ta cewa mu mun ce bai mutu ba su kuma sun ce ya mutu ina fata an gane abu na biyu na sabaqul lisan da aka samu shine lokacin da nazo nake magana akan wato mus'abu dan umair ina magana akan cewa Allah ya ba dukiya har ta kai matakin da yana tambayar annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shin ko dai rabansa na lahira yake fi to wanda wannan abin ya faru da shi ba mus'abu dan umairu bane abdurrahman ibn auf ne wannan abin ya faru da shi shi mus'abu dan umairu ma yana daga cikin sahabbai da suka fi kowa talauci dan ranar da ya rasu mahaifiyarsa kuma mai kuɗi ce na fata an gane kama ranar da ya rasu sanda ta kai matakin da likkafanin da za a binne hidi ma babu shi sai an zo an ja likkafanin an lulluɗe kansa eh sai kafafunsa su bayyana in aka sake jan likkafanin aka lullube kafafun sai kansa ya bayyana sai annabi ya ce ku ja likkafanin ku lullube kayan kafar kuma ku ciro ciyawar iskir akwai wata ciyawa ta iskir a wancan zamani yace ku ciro ku lullube kafafu ina fata an gane to kuskuren ko tuntuban harshen shine ba Mus'ab dan Umairu nake so in ce ba Abdurrahman dan Auf nake so in ce sai nace Mus'ab dan Umair ina fata an gane Allah ya karba mana ayyukan mu ya kuma ba mu ladan abin da muke yi gabaki daya suratul ankabuti sura ce makkiya akwai maganganu guda uku game da malamai akan suratul ankabut wasu malamai suka ce sura ce makkiya wasu malamai suka ce sura ce madaniya wasu malamai kuma suka ce a'a daga ainihin wato aya ta ɗaya har zuwa aya ta goma sha ɗaya faɗin Allah cewa wa ya alaman nan lahun amanu wa ya alaman nan munafikina na fata an fahimta wannan aya ta goma sha ɗaya daga farkon aya ta ɗaya zuwa aya ta goma sha ɗaya madaniya ce amma daga wannan ayar zuwa ƙarshen sura makiya ce kaga ƙauli guda uku kenan na fata an gane wanda suka ce makiya da wanda suka ce gaba ɗayanta madaniya da wanda kuma suka ce a'a daga aya ta ɗaya zuwa aya ta sha ɗaya madaniya daga ta sha ɗaya zuwa ƙarshen sura makiya daga cikin waɗannan maganganu guda uku da malamai suka yi mafi ingancin magana cikin maganganun shine suratul ankabut sura ta makiya na fata an gane sura ce makiya wannan ita ce mafi inganci amma dai waɗancan maganganun su ma akwai hujjojinsu da dalilansu da yasa suka ce madaniya ce ko kuma suka ce daga aya ta ɗaya zuwa sha ɗaya madaniya sauran kuma makiya sannan suratul ankabuti ita ce sura ta ashirin da tara idan ka kirgo daga fatihatul kitabi zuwa kanta an gane magana da kyau ko abu na uku suratul ankabuti tana ɗauke da ayoyi guda sittin da tara tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta ayoyi guda 69 wa mawdu'u har ra'isi ato abinda take karantarwa yana da yawa na farko dai tun daga farkon surar tana karantar da cewa bai yiwuwa kana musulmi Allah ba zai jarrabe ka ba in dai kai a tunaninka za ka yi hole ne a addinin musulunci ka ji daɗi har a tafi lahira to kana da matsala ƙa'idar addini dole akwai jarabawa a ciki ka'idar musulunci dole akwai jarabawa ko dai jarabawa wannan ta rashin lafiya ko jarabawar dukiya ko jarabawar ƴaƴa ko jarabawar mata ko jarabawar ko ma dai wata iri ka san dai baiwa lalle ba zai yi wa Allah ya barka babu jarabawa ba wannan sura tana karantar da mu haka tana karantar da mu tsantsanta bauta ga Allah subhanahu wata'ala ya sama a can tsakiyar surar ya kawo masalul na takhadhu min dunihi awliya aka masalil ankabuti shine inda aka samu suratul suratul ankabut din kenan ka masalil ankabut bai baytahu wa inna awhana albuyut labaytul ankabut law kanu ya'lamuna tana kade tana nuna mana kaɗaitakar Allah a cikin bauta da kuma kaɗaitakarsa cikin kasancewarsa sa buwayi gagara misali akwai abubuwa da yawa da sura take karantarwa muna addu'a da ni da ku Allah ya sa mu amfana da abubuwan da sura nan take karantarwa na alheri abubuwan da za mu ji na narko da azaba da tashin hankalin lahira a cikin wannan sura Allah maɗaukacin sarki ya tsare ni da ni da ku afkawa cikinsa Allah ka sa lafiya mu gama lafiya Allah mai Allah ya ce a farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم subhanahu wa ta'ala yace alif lam alu lanjaye mi'ara alu lanjaye mi'ara Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika fassara mafi inganci da ake wa waɗannan haruffa wanda malamai suke kiran su huruful mabani wato haruffan gina jumla ko gina kalma ko kuma ka ce musu huruful muqatta'a tsinkakkun harfa yankakku da dai shauransu wanda sun zo a farkon surori daban-daban daban da irin kala harufan su babu wanda Allah maɗaukacin sarki bai buɗe wasu surori da su ba a suka ce fassara ta farko da aka yi wanda wasu malamai suna ganin kamar haka ne wai alif ɗin nan Allah kenan lamun ɗin nan jibrilu mimun dinnan kuma muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan magana wasu malamai da yawa suna kawo ta amma maganar mafi inganci ba haka ma'anar waɗannan harufan su ba sai fassara ta biyu wanda malamai suke dab da karɓarta ko kuma suka ce in ma akwai yiwuwar a karɓa to ba ta wuce a karɓi wannan ba shi ne Allah yana ƙalubalantar larabawa ne da kuma duk duniya to in sun ce wannan littafi ƙarya ne in sun ce wannan ƙur'anin ba gaskiya bane to ga irin haruffan da Allah ya yi amfani da su wajen sauke wannan littafi irin su alifun ne irin su lamun irin su mimun don haka kai ma tun da ka iya larabci ka je ka ɗauki alifun da lamun da mimun da makamantansa ka rubuto wani littafin da yake kama da ƙur'ani a wajen balaga yake karɓa da ƙur'ani a wajen zalaƙa yake da qur'ani ya kama da qur'ani a wajen bayani da mu'ujiza da gaskiya da duk wani abu wanda ake qur'ani abin ya kunshi qur'ani a ce kai ma ka kawo littafi mai irin wannan to shine wani munafiki da ya ji wannan sai ya ce to waye ce ba za a iya ba da haka bari ya gwada sai ya ɗauki abin nan ya je alfilu malfilu wa ma adraka malfilu ya rubuta wata sura wai alfilu malfilu wa ma adraka malfilu kai daga san abin ma ko dadi ba shi da shi wannan kowa gobiri ne ne wa alfilu malfilu giwa giwa wa ma adraka malfilu wa ya sanar da kai wa ce giwa aka tattara littafin aka maka mara afusa aka ce tashi ka ba mu guri munafikin banza ba za ka iya rubuto abu an gane magana da kyau ko so wannan shine magana mafi inganci cewa Allahu a'lam bi muradihi bi zalik babu wanda ya san meye ma'anar waɗannan ainihin wato haruffa din sai Allah subhanahu wata'ala shi kadai ya sani kuma alkawarinsa ba zai sanar da mu waɗannan abubuwa ba sai kiyama ta tashi amma dai wannan yana daga cikin wato mutashabihai a cikin alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki yace wa ma ya alama ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar sa in ba Allah ba ina fata da fata an gane Allah yace ahsiban nasu yanzu mutane suna zato suna tsammani an yi turaku za a bassu haka kawai an ya ƙulu amanna dan sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba ba za a fitine su ba haka kawai don kana musulunci sai ka zauna ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka sanya mai kyau ka kwana a mai kyau ka hau mai kyau ba wata matsala ta jarrabawa ba wata matsala ta jarrabawa ko damuwa ko ibtila'i da zai same ka kana matsayin musulmi kana ganin haka za ta yiwu haka mutane suke zato mu bar su kawai su sakata su wala kada jarrabawa ta zo musu Allah ya ce to ba haka nake al'amurana ba kuma addini na ba a haka mutum zai samu aljanna ta ba an gane yasa a wani guri yake cewa a wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين أولئك Allah عليهم sarki ya ce wala na wannan wallahi tallahi sai mun jarrabe ku tabbas za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi da wani abu na daga tsoro wata rana ku wayi gari ba aminci a tsakankaninku ba kwantar hankali a ku. ko dai a duk ƙasa ko kuma a wasu yankuna na ƙasar irin zamfara irin kaduna irin katsina irin Kebbi, irin sokoto da dai shauransu na fata an fahimta bi shay'in min al-khawfi wal zu'i wa taran mujarrabe ku da yunwa yunwa ɗayan biyu ko dai abincin ya zama babu bil kulliya gaba ɗaya a nemi abinci a rasa ko kuma ya zama ga abincin amma tsadarsa ta gagari kundila wato ya gagare ku saya ya gagare ku samu saboda tsadarsa da yanayin yadda za a samu da ya wahalar da mutane wannan duka Allah ya tafi mun yi shi wala nabulu kun bi shay'in min al-khawf wal zu'i wa naqsin min al-amwal wa talan jarrabe mujarrabe ku da naqsu da tawaya a cikin abin da ya shafi dukiyoyi ya zamto dukiyarka yau kai asara gobe kai kaza jibi kai kaza yanzu kaga wanda suka sayi abinci suka boye da abinci ya sauka da sun san ma'anar wannan ayar da ba su da hankalin su ba ko ba ga bane alaramma da sun san ma'anar wannan ayar da ba su da hankalin su ba ka sai kayan miliyan goma yanzu an yi lissafi in zaka sai a sai da shi a yanzu kwata kwata bai wuce miliyan uku da dubu ɗari biyar ba yi asara kusan miliyan shida da dubu ɗari biyar da Allah jarabawa ce wannan ko ba jarabawa ba ce jarabawa ce ya kuma jarabawa dama akwai bala'an hasana akwai kuma bala'an wanda bai da daɗi <laughs> ina fata fahimta to da Allah ya muku bala'an hasana jarabawa mai daɗi ka sai kayan dubu goma ka ajiye shi ya koma dubu hamsin ka sai buhu dubu arba'in ko dubu sittin ka ajiye shi ya koma ɗari da ashirin kuma ka sayar kana jin daɗi kaga wannan jarabawa ce mai kyau to sai kuma bala'an jarabawa mai muni he ta zo sai mutane suka kasa imani da ita ita kuma idan jarabawa mai kyau ta zo sai ga mutum ya yarda ya amince yana jin daɗi yana alfahari amma in jarabawa mai muni ta zo sai gagara hakuri kuma idan kuma fa Allah ta fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akrama kaga dan adam da kake gani idza mabtalahu rabbuhu da ubangijinsa zai jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya masa ni'ima ya samu riba mai dadi ya samu jari ya samu abinci ya samu yadda yake so fa yaqulu sai ji ya shiga gari yana yawo yana cewa jama'a rabbi akramani ubangijina ya karrama ni ya mutunta ni kai mu fa bana sai godiya ga Allah ai bana ai da na ajiye shinkafa na samu riba ta kai ta dubu ɗari kaza ko miliyan kaza ai da na ajiye masara na samu kaza ai da nayi kaza nayi kaza ai da nayi kaza nayi kaza yayi ta alfahari yana nuna Allah ya masa abu mai kyau ya ji dadi sai Allah ya zuwa ya ce wa amma idza mutalahu. amma da Allah zai jarrabu bawa eh wa amma idza idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu da Allah zai jarrabe shi ya takaita masa sa ya zama ya samu asara a cikin dukiyarsa ya ajiye abinci abincin ya zabgo kasa ya yi araha ko ba misali bane wannan jama'a misali na fata an fahimta fa ya ƙulu rabbi a hana sai ka daina cewa to ana samu addu'a ko bana fa abin ba kyau malam guruntu ya ce ni in sa ka addu'a wai wani ne ya ajiye shinkafa buhu kaza sai dai sa malam guruntu ya ce wallahi har gaba na ya zo mutumin nan <laughs> ya ce to malam ba mun yi lissafi ba gaba ɗaya ba na faɗuwa zani don haka malam a samu addu'a ya ce wallahi ko harafi ɗaya ba zan saya ka addu'a ba <laughs> yace harafi ɗaya ba zan saya ka ba yace ah. ce to yanzu kenan in saya ka addu'a talakawa su sha wahala kai kadai ka samu kuɗi duk duniya kuma duk Najeriya duk Bauchi duk ko ina kowa ya sha wahala kuma kai ka samu kuɗi yace wallahi ko harafi ɗaya ba zan yi ba na fata an gane Allah ya sa mu dace saboda haka dole wa naqsin min al-amwali wal anfus da kuma tawaya ta rayuka a kashe a Zamfara a kashe a Kaduna a kashe a Kebbi a kashe a Katsina a kashe a Sokoto a kashe a Inani ha dan haka in sha wahalhalu na kisa mana. wannan in mun yarda cewa dama haka za su iya faruwa da mu to wallahi in ta faru hankalinmu bai kamata ya dinga tashi har ya wuce gona da iri ba tabbas ba daɗi tabbas abu ne na jarrabawa yau a ce an kashe mutum biyar gobe mutum goma ziba ashirin gata talatin wata ran ɗari ma wata ran ma a je a tashi ƙauye gaba ɗaya ko ba haka ba ne wannan ba daɗi domin inda za ka kwatanta rahin daɗinsa ka ƙaddara matattan da aka kashe idan mahaifiyarka ne za ka ji daɗi wancan ɗan da aka yanka in ɗanka ne za ka ji daɗi waccar mata in ƙanwarka ne za ka ji daɗi to daga nan ne za ka gane munin abin da ake yi wa waɗanda ba kai ba amma in dai a rayuwa ba ka kwatanta jarabawar a karan kanka kai to ba za ka taɓa gane muninta da rashin daɗinta ba na fata an gane amma lokacin da ɗan adam ke kwatanta duk wata matsala da ake samu yana kwatanta ta da kansa cewa da shi Allah ya yi wannan jaraba da ba zai ji daɗi ba to lallai kuwa da zai zamanto yana kallon abin da girma da haka muke addu'a Allah ya ƙara kawo mana saukin waɗannan fitintunu Allah ya maɗaukacin sarki ya samu da wayi gari mu daina jin su a duk faɗin Najeriya ga baki ɗaya a zauna lafiya kowa ya yi addininsa yadda Allah ya tsara ya kuma rayu rayuwarsa ta nema cikin kwantar hankali da nutsuwa don haka wa naqasun min al-amwali wal anfusi was samarat haka dangin 'ya'yan itatuwa sai Allah ya ce wa bashirin sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un albishir ɗin musulmi waɗanda idan irin wannan musibin suka same su sai lalle mu na Allah ne kuma gare shi za mu koma Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma irin waɗannan suna da wasu salate daga gurin su da kuma rahamar Allah ta musamman wa ula'ika humul muhtaduna kuma su ne shiryayyun duniya da lahira Allahumma ja'alna minal muhtadina fid dunya wal akhirah Allah ka sanya mu cikin shiryayyu a duniya da lahira baki daya Allah madaukakin sarki ala ramma cikin suratu Ali Imran yace la tabula wunna fi amwalikum wa anfusikum ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Latubulawun fi amwalikum, wallahi sai fa an jarrabe ku a cikin dukiyoyinku, wa an sai fa an jarrabe ku a cikin rayukanku, dole ku dinga samun tawayar dukiya, dole ku dinga samun tasgaro a dukiya kuma dole ku dinga samun tawayar rayuka da tasgaro a cikin rayukan wannan kan ka'idar addini na ba za ta taba tafiya babu wannan jarabawoyin ba la tubula wunna fi amwalikum wa anfusikum Allah ya ce wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku adan kaseera kuma za ku dinga ji daga waɗanda aka bawa littafi kafin ku yahudu da nasara kenan da kuma mushrikai wanda ba su ma da addini azan kafira za ku dinga jin kalmomi na tutarwa masu yawa su zage ku su zage addinin ku wata ran a samu kasar Denmark ta yi katun din Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kan kun dinga gani har duniya ta nabe Allah ya ce ba za a daina wannan abun ba ba za a daina zagin addini ba ba za a daina zagin annabi ba ba za a daina yin katun ɗinsa ana mannawa a bango ba ba za a daina samun masu gaya wa addini bakaƙin maganganu ba a rubuce rubutansu da gidajen talabijin da gidajen rediyoyi da duk wani kafa da saƙon zai isa gare ku don ku shiga cikin tashin hankali da damuwa Allah ya ce za a dinga samun waɗannan matsalolin a cikin addini dole ne a dinga samu bal tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina asharaku azan kaseera sai Allah ya ce wa in tasbiru amma in kuka yi hakuri da jarabawoyi da Allah zai dinga muku da kuma cutar da ku da ake a addininku kuka yi haƙuri kuka jajirce kuka tsaya tsayin daka wajen ganin kun kai addinin nan inda bai isa ba kun karantar da shi kun yi aiki da shari'ar Allah wa tattaku kuka ji tsoron Allah Allah ya tafi inna zalika min azmil umur wannan suna daga cikin manyan al'amura da kuma al'amura na azama da ake so musulmi ya zamanto yana kai ina fata an gane cutarwar mai cutarwa da jarabawa da za ta zo kar ta hana ka yin addininka karta hana ka yin abin da ya dace karta hana ka yin abin da bai kamata abin nan ka saka ka yin abin da bai kamata ba ka tsaya tsayin daka ka jajirce ka kafe har ranar da mutuwa za ta ɗauke ka ta ɗauke ka akan aƙida da tauhidi da sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuna ga yanzu yadda yan bid'a suka yi ta suna so sai sun kashe sunnar manzon Allah yanzu ku duba yan qur'aniyun yadda suka taso gadan gadangadan suna cewa su sam babu wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne duk hadisan yahudawa ne ƙur'ani zalla kuma shi da yake cewa qur'ani zalla din da zai zo yana fassara qur'anin daga nan zaka gane ba qur'ani zalla shi ma yake bi ba shi ma jawabi yake yi, ko ba haka bane wannan jawabin da kake yi din to ai shine maganar cewa ba ƙur'anin zalla Allah madaukakin sarki yake abu ba a da ƙur'ani da hadisi to kai yanzu kana ƙoƙarin hana mu ɗaukar hadisin annabi amma kuma kana so ka lizumta mana ɗaukar naka hadisi jama'a kun fahimci magana an yi a bari a fassara ƙur'anin da abin da wanda aka saukar wa ƙur'anin ya fassara shi kuma yana yin fassarar kansa ya sa malam jaurawa Allah ya masa rahama yace duk mutumin da yace wai qur'ani zalla to abin da ya kamata yanzu ba alaran ma yazo ba to sai yace alif lam mim sai ni ma in ce alif lam mim ahasiban nasu ni ma sai in ce ahasiban nasu an yi turaku an yi turaku an yaqulu an yaqulu amanna amanna wa hum la yuftanu wa hum la yuftanu sai ba to zaba salati goma ga annabi shikenan sai a tayi alaran ma ya kama gaban sa ni ma ne nan shine qur'ani zalla amma in dai zaka budu baki kai bayani to ƙarya kake ba ƙura'ani zalla kake bi ba haka ne ko ba haka ba to wannan bayanin shine muka ce annabi ya ce ai wa mutane bayani la tubayyinunnahu lin-nasi wala taktumunahu amma fa nabadhu wara'a zuhuri. Allah ya ce sai lokacin da muka yi alƙawari da su cewa za ku yi mutane bayanin wannan littafi jama'a ne ne bayani ne ka ba shi ne fito da ma'anar abu ba da bayyana yadda za a gani? da fassara yadda mutane za su fahimta na fata an gani. to yanzu suna nan sun taso da wannan bala'i so suke sai an daina karɓar hadisin manzon Allah to wannan shine dai yana daga cikin tutar da tutar da ku da za a kai a cikin addini tutar da ku da za a kai a cikin addini mutane su dinga kirkiro aqidun banza da maganganun banza suna ta an in baka rike malaman ka na da na fil azal cikin sunnar manzon Allah ba ka biye wa sauraron su to ba za a ankara ba sai a ganka kai ma ka fara kiyarin karatu su ka fara gaskata eh fa mutumin nan ba gaskiya yake faɗa ba ka ji su malam Ja'far shekara 20 30 da suka wuce duk ba gaskiya suke faɗa ba sai yanzu ne aka samu mai faɗin gaskiya su malam Albani duk ba gaskiya suke faɗa su Dr. Ahmad Biyu ke duk ba gaskiya suke faɗa su malam Abubakar Mamun Gumi duk da ba gaskiya suke faɗa ba yanzu ne aka samu wani ɗan bana bakwai shi ne wai yanzu yake faɗin gaskiya wallahi mutane su yi hankali ya sa Allah ce in kuka yi haƙuri kuka jure kuka jajirce kuka tsaya kan aqida kuka tsaya kan tauhidi kuka tsaya kan qur'ani da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wannan yana daga cikin manyan al'amura ko yana daga cikin abubuwa da ake bukata na azma da ake so musulmi ya mai da hankali a kansa an gane maganar da kyau ko a wani guri alaran ma Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata walam ma ya'tikum mathalul ladina an tadkhulul يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه نعم ألا إن نصر الله قريب Allah ya ce am hasibtum an tadkhulul jannata shin kuna tsammanin za ku shiga aljanna free maho a bagas a tumus kawai kana ka more a nan duniya ka mutu ka je kabari kiyama ta sai a ce wuce aljanna ba wata matsala da za ta same ka wallahi ba zai yiwu ba walan ma ya ati kun masalul ladina khalaw min qablikum tun kafin abin da ya samu wanda suka gabace ku bai zo muku ba bai same ku ba Allah ya ce masadhumul ba'sa'u tsananin talauci da kuncin rayuwa ya same su alba'sa shine tsananin talauci mana da tsananin kuncin rayuwa mutum ya tashi babu abin breakfast babu abin kudin makarantar yara rigar wani ta yage ba kudin dincewa ba ma oman wankewa ta yi mace kula su ta yi duku-duku oman da za a siya a wanke babu shi Allah ya ce haka ba ta same ku ba za ku shiga aljannar tawa eh am hasibtum an tadkhulu jannata wala ma ya'tikum masal ladina khalaw min ba a sa'u wad ra'u tututtuka a waye gari mutum bai da lafiya eh kuma babu kudin magani annabi ayyuba jama'a da Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya rashin lafiyar nan ta kai matakin annabi ayyuba tsabar tauhidi yace Allah yana sanar da shi zai ba shi lafiya amma da abu ya kai ya kai ya kai ya kai wata annabi ayyuba yace إذ نادى ربه ربي وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة Hmm. Allah maɗaukacin sarki ce wa ayyub tuna da annaba ayyub izina da rabbahu lokacin da ya kwarma wa Allah kira yana addu'a yana cewa ne ya yadurru Allah ka shafe ni da cuta ko cuta ta shafe ni na gamu da matsala na jinya da rahin lafiya wa anta arhamur rahimin Allah kai ne wanda ka bawa kowa lafiya da rahamarka da tausayin ka mafi ba da rahama da tausayi babu kamar ka ya Allah lokacin da ya rana rashin lafiyar an ce ya kai matakin da yana kwanci tsutsa na fita a jikinsa akwai ɓangarorin jikinsa da sun ruɓe gaba ɗaya saboda tsabar jinya ma tsutsa na zuba a jikin shi saboda tsabar jinya amma ya ce ya Allah ka shafe ni da cuta cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin Allah kai ne mai rahama Allah kai kawo mun sauki Allah ya na lahu sai muka karɓa wa ayyu fakashafna ma bihimin min durri muka yaye masa abin da yake damun sa na rashin lafiya wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min indina muka bashi iyalansa da makamantansu wannan rahama ce daga gurinmu wa zikira lil abidin kuma tunatarwa ne ga masu bautawa Allah ina fata an gane so don haka annabawa sun gami sun gamu da ainihin wato jarrabawa iri iri ne Allah ya ce walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum tun kafin abin da waɗanda suka gabace ku ya same su ku bai same ku ba Allah ya ce masatuhumul sa uwar barra uwa zulzilu an girgiza su cikin jarabawa an girgiza su cikin yunwa an girgiza su cikin talauci an girgiza su cikin rashin sanin makama hatta ya kula rasulu har ka ga manzo ya fito cikin jama'a da kansa yana faɗa yana cewa mata nasarullahi ni kan yaushe ne nasarar ubangiji za ta zo ne tsabar jarabawa ta kai jarabawa tsabar an girgizu Allah maɗaukacin sarki ce manzon da kansa zai ce ni kam Allah ba kashi za ka taimake mu ba ko ka fasa ne ya Allah Allah ce ala inna nasarallahi kari. a a nasarar Allah tana nan zuwa dab ku yi haƙuri ɗan kaɗan Allah zai kawo nasara ina fata an fahimci magana amin sun ma'ani Allah ya ce a wani guri Allah ya ce an hasibtum an tadkhulul jannata walamma alamin Allahu lazina jahadu وليجا banda wannan alaran ma am hasibtum an tadkhul jannata walam ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ولعلم الصابرين ولقد تمتعون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون جزاكم الله خيرا الله يتي أم حسبتم شن كنا طماني ني أن تدخلوا الجنة وشجاء الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم بايا الله بيسن سواي ذاتي جهادي دقا شنكم wa ya alama sabiri na Allah bai san su waye za su yi haƙuri su doge a kan wannan jihadin da wannan wato tafarkin Allah ɗin ba Allah ya ce wa laƙadu kuntun tamannaunar mauta da fa ku kuke fatan ina ma mutuwa ta zo ina ma a gwabza ba kadara aiki mu mutu yanzu dai gashi kun ganta wa antum tanzuru na iri da muzu kuna kallanta na fata an gane dan haka ƴan uwa farkon wannan sura Allah sai ya bude da wannan a hasiban nasu shin mutane suna zato suna tsammani an yi turaku za a basu haka kawai sakai kai kara zube an ya kulu amanna kawai saboda sun ce sun yi imani wa hum la yuftanuna ba za a jarrabe su ba sai Allah ya ce wa laqad fatanna alladhina min qablihim hakika mun jarrabu waɗanda suka zo kafin su min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu Allah yana kawo jarrabawa ne dan ya bambanta wanda suke da gaskiya a cikin imaninsu wala ya alamanna na dan kuma ya ƙara bambanta makaryata a cikin imani na rantse muku da Allah di yanzu morewa da muke muna ta tafiya ba matsala Allah ba zai yarda da cikakken imanin mu ba sai ranar da jarabawa ta zo ka lura ka gani da jarabawar Ebola ta zo mutane suka rudi suka burkice haka ne alaran ko ba haka duk tauhidin mutane ya sakwarkwace mana mutane suka koma suka dinga kama kaman banza da wasu mana tun daga nan za ka gane malam wasu ilimi bai ihe su ba karatu bai ihe su ba kai tauhidi da aƙidar ma bata gamshe su ta cika musu ciki ba domin sun saki Allah sun kama wani Allah kawai saboda jarabawar Ebola haka da jarabawar COVID-19 ta zo ko ba haka bane karatun ma aka ce ba za a yi zuwa, muka ce mu wallahi sai mun yi da haka a wancan shekarar ga alaramma ga 'yan midiya su ne shaida Allah hi ne babbar shaida mu kadai a cikin masallacin ne yadda ka san mayu ko ba mayun bane ko ba haka bane wallahi mu kadai aka ce san bara a zo karatu maka ce billahi allazi la ilaha illa huwa in kaga ba mu karatu ba sai dai in ba ma numfashi dan haka muka ce yan media ina yakubu mai kano fiyama yace gani ina malam aminu ladan koli gani ina isa wali gani ina malam umar falo gani ku kafa min kyamara ku ga yadda za a yi duk suka zo suka kafa kyamara daga ni sai alaramma mun gama a ɗauka a kai gidan rediyo idan aka sa karatun sai ka ɗauka da aljanu ake yi don yadda muke karatun da jama'a alarma haka muke karatun ba kowa a gabanmu ko ba haka bane malam usman haka muke karatun mu tsaf kuma muka samu tayin mai kyau aka saka karatun ya zama tun da ba a karatu dukan duk mutane sun ƙi karatu saboda tsoron covid-19 Allah ya ba mu nasara a wannan shekarar malam karatu ya ratsa ƙauyuka ya ratsa ko'ina mutane da yawa suka ji daɗin abin da aka yi to wallahi ba za ku gane jarabawa ta ita take bambance waɗanda suke da imani na haƙiƙa da kuma musulunci na gaskiya da waɗanda ba su da shi ba ka gane irin wannan sai jarabawa ta duro na fata an fahimci magana to a nan ne za ka gane su waye ne masu imanin ne aka ce je sai an yi wane ne sai an yi wane ne wai ni da nake alwala sau biyar a yi ni wani za a nuna wanke wa hannu da sensitization ne ko sensitization ne ko waye sanitizer ne ko eh, ni da nake alwala sau biyar a ramma ban da wanka iya alwala sau biyar wai sai ka wanke kaza akalla kenan in ma ba a hada da tsayar na filfili na filfilin da ake hadawa da su ba in za a hada da su kan alwala Allah ne kada ya san adadin wata ake to duk haka mutane suka birkice a wannan lokaci eh wala <laughs> sai ya hayazin jiri yace an kawo mana wata fatalwa ta banza dozi Allah so saboda haka wallahi ba za ka gane wato hakikanin imani yana ratsa mutane ba eh sai idan ka ainihin wato jarabawa ta zo cikin mutane sannan za ka gane hakikanin masu imani ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kiyaye mu ya kuma datar da mu shi ne yake cewa wa laqad fatanna alladhina min qablihim haqiqa mun jarrabu waɗanda suka zo kafin su fala ya'laman Ladina alladhina sadaqu Allah yayi haka ne dan ya bambanta wane ne suke da gaskiya a cikin imanin su wala ya'laman al-kadhibina ya kuma gane su waye makaryata a cikin imani sai Allah ya ce am hasibal ladhina ya'maluna sayyi'ati shin waɗanda suke aikata munanan al'amura kan suna zato an ƙuna za su rigaye ma'ana za su tsere mana ba za mu iya kama su ba in kuwa har tunaninsu kenan cewa za su yi abin da suka ga dama ba za mu kama su ba to sa'a ma ya haƙo muna abin da suka hukunta ya yi muni duk wanda ke tsammanin zai shole ya more ya tutuwa ne ya ci zarafin wane ya ci mutuncin wane ya ƙi yin addini ya ƙi yin musulunci ya tafi ya ta baɗala da 'yan mata ya ta shaye-shaye ta abin da ya ga dama yana ganin Allah ba zai kama shi ba Allah ya ce to lalle wannan hukuncin nashi yi muni sa'a ma ya haƙu muna da suka hukunta a cikin tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu ya yi muni ƙwarai da gaske saboda haka kawai in ka daina aikin saɓo ka daina in za ka dawo kan hanya ka dawo mawaƙi ke cewa aiki na sako ba tilas bane hakuri ake yi a zauna lafiya ko ba haka bane aiki na sako ba tilas bane hakuri ake yi a zauna lafiya eh zamanin rikicewar duniya in ya kusa to kowa ya sani za ka ga ƙara sai mai dukiya in ba ka kurɗi kai ke kuskure ko ba haka bane magana sai mai kuɗi in ba ka da kuɗi da abin da ka faɗa kuskure a gurin mutane wanda bai kai ya musa ka ba alaran ma wallahi sai ya ma musu ki kai da Allah wani haba da Allah ina magana ku amma idan mai kuɗi ne ya magana sai a haka a haka wallahi haka ne alaji har da wata wallahin sa kuma wallahi ƙarya alaji yake <laughs> ko ba haka bane jama'a amma ba ka da kuɗi a matsala ta same ka kayi musu laifi tun da baka da kuɗi me yasa baka da kuɗi kai an gaya maka marasa kuɗi su suke magana a duniyar nan yamshi faqiran wa kullu shay'in didduhu wan nasu tughlaqu dunahu abwabuha wa yara al-adawata la la yara asbabuha wa yara al wa laysa bimuzlimin wa yara adawata la yara asbabuha hatta al-kilab idha ra'at rajulan ghani halat ilayhi wa kashafat an ya wa harakat azyalaha wa idara at yawman faqiran mahiyan zahabat ilayhi wa kashafat anyabaha mawaki yake cewa talaka bawan Allah yana tafiya ba ruwansa yana ganin adawa ko bai ga dalilin yin adawar ba haka kawai ake gaba da talaka kuma bai yi abin ai gaba da shi kai talaka talaka yana cikin jarabawa mala Allah ka ba mu kuɗi wallahi wallahi ta bakin na alƙali Abubakar Salihu Zaria yana mata wa'azi yace idan kika ga wata tana miki gani gani in kin fita ki je ki aro kamar dubu arba'in a gurin yar ki yace in kuka zo kuna tadi heke ɗauko ta haka heke lissafa ki lissafa ki lissafa sai ki mera aljihu in an tahi daga majalisin heke je ki mayar mata abunta akalla dai kin yi maganin rainin wannan lokacin <laughs> iya rainin wannan lokacin dai kin yi maganin sa eh Allah ka ba mu kuɗi eh masu albarka na halal wanda za mu ci mu sha mu kwanta ma billahi lillahi mu yi addini mu fantama mu yi wa iyalanmu mu yi wa ƴaƴanmu mu yi wa matanmu mu wataya eh mu rashe mu rankwale Allah yawwa kuma ya zama babu hisabi a kansu yawwa <laughs> an gane ko da shi ne talaka yana shan daka jama'a mm, talaka yana shan daka Allah ka kawo mana sauki to shi ne yake cewa a sa'a ma ya hukumuna yayi muni abinda suke hukuntawa na cewa Allah madaukakin sarki ba zai kama su ba hadisi ya tabbata yan uwa kafin mu je ja na gaba hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda suka fi kowa fuskantar jarabawa sune annabawa thumma salihuna sannan sai mutanen kirki an gane maganar da kyau ko shine wani wani daga cikin daga cikin wasu mutane ba zan sani ba kowane yare ne ba zan da ya faɗi yaran ba shi ba so ya zama saliki saboda an ce salihai sun fi fuskantar jarabawa sun fi fuskantar matsalar rayuwa da haka aka ce wani mutumin yiri ya ja ah, ga karkace mutumin kirki aka ce me yasa ya ce kai mutanen kirki nan wahala suke sha billahi lillahi <laughs> wato in dai kai mutumin kirki ne to wahala kake sha to abin ba haka yake ba za ka iya zama mutumin kirki kuma ka ji daɗi wallahi ba wani abu a gurin Allah za ka zama mutumin kirki kuma ka more tun daga duniya har lahira ai dama mun faɗa mutane kala uku ne a gurin Allah akwai wanda za su ci wahala a duniya kuma za su ci wahala a lahira Allah ka tsare mu akwai kuma wanda za su ci wahala za su ci daɗi a duniya za su ci daɗi a lahira Allah ka sa mu ni a yana ji kun fi ƙarfi a nan gurin kun fi fawa a nan <laughs> akwai kuma wanda za su wahala a duniya amma za su sha daɗi a ina a lahira na hudunsu shi ne wanda za su sha daɗi a duniya za su wahala a lahira Allah ka tsare mu to in Allah ya rubuta ni ko ya rubuta ka cikin wanda za su ji daɗi a duniya su ji daɗi a lahira shi kenan kawai sai mu ji daɗi a duniya mu ji daɗi a lahira na fata fahimta yawwa Allah ya sa wallahi Allah ya sa wahala ba ta da daɗi malam ko da a nan duniya ce ko da daga ƙarfin ta za a samu rahama mu dai a haɗa mana daga ta duniya da ta lahirar gaba ɗaya <laughs> Allah ya shirye da mu da haka banza Allah ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya wanda suka fi kowa shan jarabawa su ne annabawa sun masalihu na sa'annan sai mutanen kirki sun mal'amsalu fal'amsal sannan sai wanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin ta annabawa irin ta salihai an gane magana da kyau ko duk wanda zai kwatanta irin aikin annabawa da salihan bayi to shi ma akwai yiwuwar Allah ya jarrabe shi manzo Allah yake yubtalar rajulu ala hasabi dinihi ana jarrabar bawa ne a bisa gwargwadon rukunsa da addini fa in kana fi dinihi salabatun zida lahu fil bala in ya zama yana da karfin ruko da addini to sai Allah ya kara mar jarrabawa ta dinga tsanani duk lokacin da kake ƙara riko da addini sai jarabawa ta ƙara tsananta don ka samu kyakkyawar rabo a lahira an gane magana da ke ku? to wannan ne abin da malamai suka tabbatar kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin wato tabbatar ibnu majah ya rawaito wannan hadisi haka imam tirmidhi shi ma ya rawaito shi hadisi ne ingantacce to sai Allah ya ce mai alaramma man liman kana yarzu liqa Allahi wanda yarzu dinnan malamai sun fassara shi da ma'ana guda biyu ko dai man kana yarzu liqa Allah wanda yake fatan haduwa da Allah lami lafiya ko kuma zama man kana yarzu liqa Allah wanda yake tsoron gamuwa da Allah saboda laifinsa ina fata an fahimta ayi ma'ana man kana yakhafu liqa Allah likasrati kasrati dhunubihi wanda yake tsoron gamuwa da Allah saboda yawan zurbansa ina fata an gane to abin da zai yi shine kawai ya gyara domin fa inna ajalallahi la'ati ajalin da Allah ya saka wa kowace rai da kuma ajalin da Allah ya saka wa duniya gaba daya wallahi tallahi sai ya zo ba magana makawa ba magana kamun tasha wannan duniyar tun da dai tana da lokacin da ta fara to akwai lokacin kuma da za ta kare haka ne ko ba haka wannan rayuwar da take gani tun da dai kai ka san akwai lokacin da aka yi ba kai kuma yanzu aka same ka to akwai rana kuma da babu kai Allah ya ce hal ata alal insani hin labari bai zo wa dan adam bane hainun minar jahari akwai wani lokaci da aka yi a wannan duniyar lam yakun shay'an mazukura shi baya cikin wani abin lissafawa abin cewa akwai shi a duniya Dukkanmu nan akwai ranar da da babu gaba ɗaya babu mu a duniyar nan shekara ɗari da goma da ta wuce duk babu kuwa nan ya ma yi yawa ku saba'in aina san akwai ba za a rasa yan tamanin ko yan tasa'in ko yan ɗari ba eh ɗari akwai yan ɗari ba daga ya kai ɗari a dawo da kai ba ba to mala yakubu ta yi gaskiya siyaman ya ce ya yi yawa a koma saba'in tamanin tasa'in shekara tasa'in da suka wuce duk kawunan nan daga ni kaina nan har gaba daya ba kowa a nan da ba kowa a duniyan nan yanzu Allah ya samar da mu to akwai ranar da za a waye gari kuma babu mu gaba daya shine fa inna ajalallahi la'ati fa'iza za a ajalu ajaluhum Allah ya ce lokacin da ajalinsu ya zo la ya sa'akiru na sa'atan ba za a jingirta musu ko daidai da sa'a ɗaya ba ko? wala ya saka dimuna ko ba za a ƙara musu ba ba za su samu ƙari ba ko ba za a rage musu ba na fata an fahimci magana ya sa Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da mujirmai wa yawon mata komin sa'atu yi ƙusimin mujirmun Allah ya ce wa yau mata ƙomin sa'atu ranar da sa'atu za ta tsayu, mai ce ce sa'a ita ne kiyama. yuqsimul mujrimuna mutanen banza za su rantse da Allah ma su ghaira sa'a ba su zauna a duniyar nan ba face na kamar awa daya saboda tsabar yadda suka ga lahirar ta zo kwatsam dama Allah ya ce a ta'atikum illa bagatatan ba za ta zo ba sai kwatsam kun gama miƙe kafa kuna yin abin da kuka dama kawai sai Allah ya ce kowa ya zo kuna neman sa daga Allah ya faɗa haka malam sai dai kaga kwatsam abu ya faru to a nan ne mujirmai za su rantse da Allah su ba su zauna a duniya face na awa ɗaya kawai wannan lahirar ta zo musu da bazata duk wani daɗi da za su ji a ranar cikin minti ɗaya za su manta da shi Allah ka tsare mu da azabar lahira mana ka karɓa mana ayyukanmu ya Allah ka sa aljanna ta zaman to mu ya Allah ka sa qur'ani ya tete mu ya Allah ka rufa mana asiri ya Allah ka sa aljanna ta zama komar mu ya Allah da aka yake cewa man kana yarju liqa Allah wanda yake so ya game da Allah lafiya ko wanda yake tsoron haduwa da Allah saboda laifuffukansa to yaje ma zai gyara fa inna ajalallahi la'atin domin ajalin Allah ne kusa ne ma'ana zai zo wannan ajali da Allah ya deba mutum zai zo wa huwa as-sami'u Allah shine as-sami'u al-alim shine kuma masani mai dine kuma masani wa man jahada wanda ya kokari ya dage ya jajirce a cikin abin da ya shafi lamarinmu da addininmu fa inna ma yujahidu li nafsihi wannan ya jajirce ne yayi jihadi ya tsaya ne yin addini dan kansa ba dan mu ba duk abin da Allah ya ce mai na shari'a roman abin ba gurin Allah ke komawa ba haka ne ko ba haka ba roman gurin wa yake kawowa gurin me yake dawowa don haka ba wani wanda zai zamto yayi wani abu wanda wannan abin daɗinsa Allah zai ji ko zai wa Allah wani amfani babu duk abin da ka ga mun yi kuma ya amfane mu to dama mu ne abin zai amfana ba Allah ba man amila salihan fali nafsihi na'am wa rabbuka bi Allah ya ce man amina salihan wanda yayi na kirki fali nafsihi kansa yawa wa man asaa wanda ya muna nama menene fa alaiha nan ma kansa yawa Allah ya ce wa ma rabbuka bi zallamin lil abidi Allah bai kasance mai zaluntar bayi ba ina fata an gane da inna Allah laganiyun Allah ya wadata anil alamin gabarin talikai ba abin da yake bukata a gurinku da kudinku da gidajenku da motocinku da bankunanku da duk wani abu da kuke ji na duniya ne Allah ba ruwansa da wannan na'am inna Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halittu dan adam da aljani ba sai dan su bauta min kawai ma domin minhum rizikin, ba na neman arziki a gurinsu, ba na bukata wa ma uridu an yutaimun ni ban cin abinci balantana in ce su siyar da ni na fata an fahimta inna allaha huwa ar Allah shine mai azurtawa dhul quwwatil matin ma'abotin karfi wanda yake zartacce shine ce wallazina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wanda suka yi imani kuma suka yi aikin kirki za mu kankare musu zunubansu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'maluna kuma za mu saka musu da mafi kyawun abin da suka aikata mana ina fata an gane za mu saka ta anan insha Allah ta'ala sai gobe mu dora a inda muka tsaya kafin nan muna da ainihin wato a menene muna da taimako da aka bayar bari mu karanta a gurguje insha Allah ta'ala sannan mu sake faɗin account number akwai ainihin wato wani bawan Allah ya tura naira Musa USD ya tura naira 200 akwai wani bawan Allah ya tura naira 300 Khadija Kabir Panda ta tura naira 500 a bula makamsalin ya turo naira dubu biyu zakariya musa ya turo naira ɗari biyu muhammad juma ya turo naira dubu ɗaya abdulwahab ya turo da fisa billa naira dubu ɗaya uh, abdul mumin usman ya turo naira ɗari biyu sannan halima ya haita turo naira ɗari biyu ita ma wancan naira dubu biyu halima ya haita turo naira dubu ɗari biyu sai kasimu ayuba ya tura naira dubu daya sai bukar alhaji shara ya tura naira dubu ɗaya shi ma wani bawan allah naira ɗari biyar sai ɗallami tanko fi sabilillahi na marayu ya tura naira ɗari biyu ibrahim ibi ya tura naira ɗari hudu abubakar shafi'u ya tura naira dubu daya shu'aibu hasan ya tura naira ɗari biyar muhammad shu'aibu musa ya tura naira ɗari biyu yahaya adam ya tura naira ɗari biyar musa ya turo na naira ɗari uku wani bawan Allah ya turo na naira ɗari uku Yakubu adam ya turo naira ɗari biyar da saba'in da takwas abubakar bomala abdullahi ya turo naira ɗari biyu muhammad ibrahim ya turo naira ɗari biyu garba musa ya turo naira dubu uku sai wani ba a muhammad juma ya turo naira ɗari dubu biyu husaina farin gani muhammad husaini farin gani muhammad ya turo naira dubu ɗaya hassan katalla muhammad ya turo dubu ɗaya waziri ali ya turo naira ɗari tar da tasa'in da tara a me ya cinye naira ɗayan to eh to sai allah ya sama ya aka yi to ka suka ta zama dubu ɗaya mana kai kuwa charges ne ko ta to allah ya saka da alheri a jewili ris jewili ris zai ko mene ne jewili ris ko ya tura naira ɗari biyar abba mai zariya tura naira dubu ɗaya idris adamu naira ɗari biyu salisu abdulsalam ah, ya turo naira dubu biyu wani bawan allah naira ɗari biyu ibrahim ibrahim isa ibrahim naira ɗari ɗaya zainab ibrahim naira ɗari biyu wani bawan allah naira ɗari biyu abinda muka samu a yau naira dubu ashirin da hira da ɗari bakwai da saba'in da bakwai kudinmu na jiya dubu ɗari bakwai da talatin da tara ɗari hida da ashirin da biyu yau kuma kudinmu ya koma naira dubu ɗari bakwai da sittin da biyar da ɗari takwas da tasa'in da tara muna addu'a waɗanda suka ba da wannan taimako Allah mai da allura garma abinda suke nema a gurin Allah na alheri Allah ya ba su wanda suke neman tsarin Allah na fitina da bala'i da tashin hankali Allah ya tsare su wannan mene ok to eh, mun yi magana da shi lallai to wannan za mu karanta ta daga baya ko zuwa gobe zan yi bayani a kanta saboda na garbuce yana da yawa kuma lokaci ya riga ya ya kure to waɗannan kuma sun rubuto malam a sharuwa lafiya to alhamdulillah Allah ya sa mu shara zuwa. kungiyar direbobi tifa na jihar Gombe suna neman addu'a daga hannun yan uwa musulmai akan neman gwamnatin jihar Gombe ta taimaka musu da wajen zama don inda suke zaune a masu wurin suna bukatan gurinsu ga sanin na ciyaman da kuma sakataransu to mai girma gwamna kaji wannan bukata ta waɗannan bayan Allah ƙungiyoyin masu tuka tifa a kuma mun sani Allah ya maka kokari wajen samawa masu sana'o'i gurarensu kaga an sama masu masu trailer gurinsu ko trailer park ko ba haka bane sannan duk tashoshi yanzu an kwashe su an mai da su mega abin station ko babbar tasha yanzu sun koma to haka dai ana ta samarwa da mutane don haka su ma suna neman a taimaka musu a sama musu da wani guri inda za su je su tare saboda inda suke masu gurin suna bukata Allah ya bawa gwamna damar sama muku wannan guri kuma Allah ya tabbatar da wannan bukata ta ku Allah kuma ya taimake mu a cikin sana'o'inku akwai akwai bukatar addu'a ga wasu bayin Allah mutum biyu wanda suna cikin wani hali ba sai na faɗa ba a sa su addu'a muna addu'a Allah ya biya musu bukatunsu na alheri kuma Allah ya yaye musu damuwoyinsu mu ma duka muna bukatar addu'a Allah madaukakin sarki ya karba mana addu'o'inmu da bukatunmu Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna da zama komar mu dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun على